كل ميسر سؤال منكري نزل مسؤوله في شر القمر فهدأ إن أحدكم ليعمل وفتن آهلة هل تحصل في كل هذا وتر النفسي لرفق الدعاء معناوي وإلى الحق wa qawluhu ce ne kullum mai sabu wa dan huwa qawluhu salatu wa salam dan ce yana alaihi salatu wa salam yana cewa kullum mai sabu ma huri karfi dai kullum mai sabu ma huri karfi ko wani mutum watan wanda an ka hore mu abin da an halice shi saboda shi na wa fi riwayatin kullum ri'in muhayyabun lima huri karfi kullum mutum ko wani mutum muhayyabun mai tara dina lima huri karfi da abin an halice shi saboda shi ta kai an yi tara jinka saboda aljanna an yi tanadin ka saboda kowa mai mai tanadin abin da an kance shi saboda shi na kai an halice ka saboda aljanna don haka kai tanadin abin da kai ka aljanna ko yanzu ga mana duk abin da muka yi nan tanadin abin da kai mu aljanna na muka yi a shekenan kullun muhayyun lima hulika ka ko kuma kullun muyassar lima hulika ka ka kai an sauka wannan aiki da ba da jin wai shi yanzu wani in ya tashi da na makaranta sai ya ji kamar ɗauki duci mai nauyin azanci da kai sai ya ce ko ina shi daɗin zuwa wurin wasa ko kuma wata wurin wata ɓanna ko wajen caca ko wajen shangira ko wajen zina ko wajen wani abu da ya kasance ɓanna ce ko kuma ya zama ya zama shi ta ɗiba mutane ko ya zama shi ta zage mutane ko ya zama shi ta ce zage mutane duk dai kullum mai sun lima wani karatu kowa an kowa za a ga wata an tana don mai abin da an halke shi saboda shi sai a sauƙaƙa mishi ka ga wani bai bai sha komai in ba sanna ba a shekin nan an talice shi saboda ni saboda wuta don hakan ga aljannan da shi kai wuta amma koma ta yi wani ko an talice shi saboda aljanna sai haka duk abin da haka shi aljanna shi shi ta tare kullum mai sarbe ma wani karfi dan rawahu annabi muslim min sahaba su'al munkarin ko ah, sai su'al munkarin ko ko hadith su'al <laughs> ya ce ba a kawo adadin wasu farko hadisi ba to lokaci ya kure ko da ni ba na tsallake shi na sai na rubuta da rubuta kuma matsaya ne ni sai ba da wasu farko ba a su'alun munkari wa ko hadisin wannan hadisi ne wato wanda ya kasance ya zo akan su'alun mai tafi kauli tambayar da aka wa matacce cikin kabari ne wannan hadisi mashuri na kuma sahihi na mutawatirina rawahu adadun kathirun min as-sahaba يوم عبد الله بن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب وابو الدرداء وابو رافع وابو موسى وعبد الله بن عمرو وابو سعيد الخدري وعائشه رضوان الله عليهم اجمعين ندر وقوله ندر وهو قوله عليه الصلاه والسلام من قال شنا cewa nadara Allah imra'a sami'a mas'alati fa wa'aha fa'ada haka ma sami'aha rubahu badal ya wani sami'i nadara Allah imra'a Allah shi haka kai da zuciyar mutum Allah shi ta da zuciyar mutum Allah shi sanya farin ciki cikin zuciyar mutum wanda ya kasance sami a makara ciki ya ji abin da ni faɗa ba wa har ya ji abin da ni faɗa ya haɗa je sosai sosai fa addaha ila man lam yasma'ha ya kai ta ga wanda bai jiyo ta ba ko kuma fa addaha kama sami'aha ya karanta da ita daidai da jiyo ta rubba muballagin au an sami da yawa wanda an musa ko ya fasar yawa akan wanda ya kawo mishi رواه عدد كثير من الصحابة منهم زيد ثابت وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعمر بن قتادة الليثي ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو وأبو كسافة رضوان الله عليهم أجمعين مسعود سيدي da cewa kauruhu wa da masa ko sha hukufi shi kuma wa huwa hadisu hadisina watan sha almasu alal kufai shaha akan hufi wa qala hasan ibn abi hasan al-isri hasan ibn abi hasan al-isri yace haddathani sabuna min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam mutum saba'in daga cikin sahabban manzon Allah sun ba da labari annahu kana yamsu alal kufai ya kasance sallallahu alaihi wa sha shaha akan hufi haka hasan al-isri yace yace sahabi sahabi har sahabi saba'in su ya samu labari ya samu hadisi gare su akan cewa manzo Allah in ya aure shi shafa a kan kuɗi kaga hasan da sai tabi'ina ko miki ba da tabi'ina don haka ma an kai sabani an kai shin shi shi abdul tabi'ina ko kuwa shi abdul tabi'ina ba wasu maluma sun ce shi abdul tabi'ina wasu kuma sun kace a sai ibn musayyibi wasu kuma sun kace a wannan a wannan wasu rani ridwanullahi alaihi to a ce shi hasan da ya ya tashi an rene shi cikin ne abu mata da rajin ba kuma an ce ya samu fasaha saboda haɗuwa da manya-manya sahabbai an ce ma in shi na magana kamar annabin Allah na magana saboda fasaha shi to shi wannan rawa fadilun kabiru min sahaba min hujjarun abdullahi min hujjarun abdullahi al-mujadi wa mujidun shuba wa marun hadabi wa alim abi talib wa sadun abi waqasim wa bilal wa qurayda wa kuzaiba وكريم رضوان الله عليه sai mun gabi shekul kamari sai hadisi mai bayani akan shekul kamari wa huwa qawluhu alayhi salatu wa salam fi ma rawahu abdullah bin mas'ud qawli ne na sallallahu alaihi wasallam ga hadisi abdullah bin mas'ud ya ala ce baina ma nahnu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wata mun hada manzo Allah inna nan ce mina wa shakal kamar farkatai sai wata kyale bangare falakatun min wala da jabali ko firkatun min wala da jabali wani bangare sun fada can bayan dutse wata da dole ko shi kuma mun gare kasance shi ko tsaya na gaban dutse ne fa qala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashhad sai manzo Allah ce mana ku shedi yani ikita bi sa'a ku shedi al-yawma ta kusa ikita da bi sa'a wa shakal amr wa in yarau ayatan wa yaqulu sirrun mustajirun ko rawahu adadun kathirun min as-sahaba منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجبير بن مريم وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليماني سمي بدأ الإسلام قريبا وسيكون قريبا يبال بالغرباء شنو شيء بدأ وقوله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ قريبا addini ya fara bako wasu ya gudu gariban zai koma bako amma bar a tamfai da fara addini ba ko ya soma kuma zai kare ba ko tamfai da soma ba ko ba duba da zai bani addini ta tabbata da ko ya ke yanzu yanzu wanda ya riko da ibada wanda ya riko da sunna wanda ce shi na son shirki shari'a sosai sosai duk abin da shari'a ta umarta shi zai bi zai dabba shari'a da kanshi ba har ce ta baka ga wani ba da kai shi da bakar da shi ya sai doge shi ba kauye bada al islamu ba wa sai ya kodo gariban amma bada a gari ba duba da gura a addini za ta fita ga baki duba da gura bayi mu kenan duk wanda ya kasance ciyari da sunna to ba ko abin da ba kawai za a lokaci shi na turawa ka ce ba wasu wasu mutane a mutanen tarban suka ce ga mutane ƙauyawa ba su waye ba amma hukumu sun san abin su saboda suna yaƙi akan manufarsu suna ba da rayuwarsu akan manufarsu mutane ne ƙauyawa ne kamar ba su waye ba amma hukumu sun san abin su ko kai ba gane komai suna yi akan wasu suna ba da rayuwarsu suna ba da dukiyarsu suna ba da illinsu suna ba da mutuncinsu akan wasu to yanzu ai haka kamata musulmi shi ta sake ko shi kasance a ɗauke ka kowa ya ba amma kuma ka san abin da aka yi saboda mu kana kare ma ya kamata musulmi shi kasance hakan da duk wanda an ka ɗauke ka ba kawai ka zauna ba kawai ke amma dai ka kare manuwa ka ta addini sai ce ni da ba ɗin musulmi ne da sahaba mai mu abu hurera ba ibn mas'ud wa rasul malik wa sulman al-faris wa sa'd bin sa'd wa abdullah ibn abbas wa abdullah ibn umar wa jabir سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص وعمرو بن عوف ومالك بن الاسقي وابو امامه الباهلي وابو الدرداء وابو سعيد وابو موسى الاشعري رضي الله عنه وقوله كل ميسر إن أحدكم وقوله إن أحدكم لا يعمل وقوله عليه الصلاة والسلام inna ahadakum la ya'malu amal inna ahadakum la ya'malu amal ahli janna hakika ɗaya daga cikin ku zai aiki idan aiki na aljanna hatta ma yakunu bayna hu bayna ha'ila ta kashi tsanci ba ku ne tsakanin aljanna in ba da dadi ba sai zu kwalai da karamu sai alƙalmi shi ta gare shi sai shi aiki da aiki in wuta sai shi shiga wuta haka kuma ga Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ku ya aiki ina aikin yan wuta sai ya kasance ba komai tsakanin da wuta in ba da zira'i ba sai abinda Allah ya rubuta mai shi ga zuwa gare shi sai shi aiki ina aikin aljanna sai shi fara aljanna rawa fadilun musulmi na sahaba min ma da sunan malik wa sanun sa'adin wa alim na abi dalibin wa abdullahi min umara wa jabir bin abdullahi wa abu dharr wa aisha wa malik bin huwaisi wa abdullahi bin abbas wa rusul bin umayyah رضوان الله wa qawluhu wa da ahir dahr tahsul sai fitnoni masu aukuwa ƙarshen zamani wa hiya ahadisul halal sura hadisai masu bayani akan fitinu kashi kashin da aka samu ƙarshen zamani wal fitani da fitnoni wanda ke samu fi ahir zamani ƙarshen zamani wa hiya min da sa'ati suna daga cikin watan alamomin da al'umma ka hadisi khurujul mahdi al-mawqud al-muntazar kamar hadisai masu bayani akan hitowar al wanda an ka alƙawari hitowar almuntazir wanda aka kira alfatimi wanda ya kasance shi a cikin zuriyar fatima alaihi salatu wa salam rawa fadilun kasir min sahaba sahabbai masu yasu wannan hadisi manzo Allah shi na cewa watan almahdi min ahlul bait mahdi shi na cikin mu ahlul bait sannan ko shi cewa almahdi min itrati ma shi a cikin tsatso na cikin zuriya ta yake almahdi min na ahlul bait yusallihu Allahu bi manzo Allah na cewa mu mu yusuf kula wa fi lailati Allah zai gyara shi shi sare haka da shi cikin dare guda ko wani zamanin shi na yakan kila mahaitan zamani ne na kila wanda muke haka yake amma cikin dare guda zai koma shi ganye kuma shi fito shi ainihin a jaddada addinin musulunci shi jaddada da suna shi samunta suna shi samunta addini addinin shi koma sabo kamar yanzu da ke bakun nan sai sake jaddada shi kuma addinin shi koma sabo shi amma jaddada yin shi shi da zo tare isa alaihi salam to shi wannan hadisi rawahu adadun kasirun min sahaba sahabbai masu rasu mai toshi min abdullahi bin mas'ud wa abu salma wa ali alaihi salam wa abu sa'id wa saban wa qurtun iyas al-muzani wa abdullahi bin hasan juz'in wa abu huraira wa huzaifa wa abdullahi bin abbas wa jabir bin abdullahi wa usman bin affan wa abu umama wa wa amaru bin yasir وجابر بن ماجد السلفي وعبد الله بن عمر وطلحة بن عبد الله ورسول مالك وعبد الرحمن بن عوف وامام بن حسين رضوان الله عليهم وقد لو الشمس من مغربها تنكهت ورا نايم شنتا وخروج ياجوج وماجوج وذور عيسى عليه السلام وخروج الدجال وذور الشمس من مغربها da hitowar rana akan yammacinta wa kullu hamatu wadiratu dukkan wannan hadisai mutakurai na da ba mu adadin kusuri mai sahaba ruwan lahi alaihi wa da sahabbai masu yawa sun tona hadisai shi na ce wa fitanun ahir da harin wa fitanun ta hasulu ahir da harin sai fitinoni masu aukuwa ƙarshen zamani tuwo ya juju ma juju babbar hitina ce hatta da za ku ta hayya juju ma juju ko mun da hadarin yin suna sannan da hito da jiya a la'ananin Allah Allah shi kare mu daga kira sai ma na ce da kullu hata wa tunu lafiyu dukkanin waɗannan hadisai hadisai na wanda kasance tawaturin su da zina akwai akwai hadisi hadisi mutawatir ya kasu kashi mutawatirun lafziyun wa mutawatirun wani wal mutawatirun lafzi ma tawatara lafzuhu wa ma'anahu hadisi wanda kasance da lafzi da ma'ana kai sun ka dace sun ka tuho guda shi aka ce mutawatirun yun. kamar can a ah, man kazaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maqadahu min an-nar to haka wannan hadisin ya zo sai sahabbai haka ko cewa man kadaba Allah ya muta'amila man ka kadaba Allah ya muta'amila kan ya tabawwa maqadahu min an-nar wannan mutawafin na lafiyo da lafiyo da ma'aji sun dace wa kulluha tawatun lafiyo sai ni jarabi jarabi fi ma'ana wuri. amma hadisi mai bayani akan daga hannuwa wajen addu'a shi kan hadisi na mutawafiri na ma'ana mun bayani akan mutawafiri da lafiyo ma ma tawatar lafzu huwa hu al ma'ana ma'anawi shi kuma ma ma'ana hu dun lafzu hadisi wanda ya kasance ma'ana ne ta dace amma ban da lafzu shi aka ce ma'ana ma'anawi to wannan yace da kullu hadawatun lafzi da ruwa ita du'a ma'anawi amma hadisi da bayani akan hannu hannuwa wajen addu'a manzo sallallahu alaihi wasallama ya hannu hannuwan shi yayi addu'a wajen wuri wajen wuri 30 inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi addu'a ko wannan hadisi mutawatiri ne amma ham alwi saboda abin na ba wuri gudana ba kuma ki da lalata da amfani da shi wajen wannan wuri ba shi amfani da shi wajen wannan addu'a ba ki da wajen wannan addu'a abin da ya roƙa daban wajen wannan abin da ya roƙa daban wajen wannan abin da ya roƙa daban amma dai dukkanin su ma'anar su ta dace akan cewa manzo Allah ya hannun shi wajen addu'a sannan kuma bayan manzo Allah ya hannun shi wajen addu'a kuma an samu hadisi ne cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya shafa bayan ya addu'a bayan ya daga hannun shi ya addu'a a wannan a a umaru na ɗan rage lafa na amma hadisi mai bayani akan daga hannuwa wajen addu'a shi kan ma'anawi ba da yi ba alhamdulillah rabbil alamin imam sayudi ya rubuta littafi akan kada hannuwa wajen addu'a yace ya tara hanyoyin hadisai hanya hanyar hadisi da shi hanyar hadisi da ya tara akan kada hannuwa wajen addu'a kuma wannan imam nawawi cikin sharhi ne wanda yana muhazzar al-majmu sharhi na muhazzar ya bayani akan daga hannuwa wajen addu'a hadisi na mutawatir maluma da yawa sun bayani akan zamanin mutawatir har shaukani cikin abin da kuka zaki na nashi ya bayani akan cewa daga hannuwa wajen addu'a daga hannuwa lokacin addu'a hadisi na mutuwatin sahabbai da su mutu toshi ko manzon Allah ya daga hannuwan shi wajen addu'a wajen muri 30 da wani abu ko wajen muri 30 abin da samu haka wannan domin akwai masu wanda ke cewa ba a daga hannuwa lokacin addu'a hadisi na mutuwatin wanda bai sani kuma sani alhamdulillah su gatu salam ala shi الآهان وغيره الآحد لنا حسلا وبالقرائن لعلم وسلا المشهور والمستفيد مشهور إن رواه فوق أثنين صحيحه كمدمه اليدين والغل للجمعة كمد العلم وحسن حادث طلب العلم wada a kulu ozunani a yi mai ra'asi wada ne mu haɗi si na ma an anasi kan na ta shahara wa ma ala awami haɗi su alamulimu bi tamami bil fuka ha'i abgarul halali sahaha kul haji mu fi rijali hadi sulaji bata ilima masu il husina kullum inda hafizin kamul alhamdulillah wa buhu al-ahad hadisi ahad dan ya kawo mutawatir bayan ya kawo shi sai kawo annan to kullu hadukan wannan hadisan siwal alwali in ban farko ahadun da ya kuna da ya kuna fi ha al-maqbul wal madud sai sa ana samun hadisi wanda kasance karbabbe na wal madud sun kuma samun hadisi wanda kasance madudi na aka ce hadisi na wa ta ahadu na ki aka ce ma shi ya aka ce hadisi a halin nan hadisi wanda ya kasance lam ya bulu martabatar mutawatir bai kai matsayin hadisi mutawatir ba hadisi da bai kai matsayin hadisi mutawatir ba ana ce shi a halin wata hadisi wanda ya kasance rawi guda gare shi dalili kenan a halin nan hadisi wanda ya kasance rawi mai gare shi hadisi kenan a halin nan hadisi mai rawi uku mashuri kenan a halin nan hadisi mai rawi hudu musafili kenan a halin nan hadisi wanda bai cikin a halin ne hadisi mutawatir to duk wannan da aka kawo ko wani su yufidul ilman da dani shi na umma da ilmi da dani amma shi hadisi mutawadidi yufidul ilma da kini shi na umma da ilmi da kini idan sabata bi dalilin kada'iyya ya tabbata da kuta yankakkiya shi ne yawan jama'an nan da an ka samu wanda ya kasance yufidul alas tawaduhum wa tawafuhum ala kadhib shi na ce da dadi baki kulli an kana wata an kana da kasance wannan adadin da zai baki kulli a same ta ga dukkanin da baka da baka sahabbai a samu goma dauka ai a samu goma alba'i tabi'ina a samu goma to irin waɗannan jama'a tufilul alatu tawadu'uhum wa tawakkaluhum ala zai to wannan ta yi yakiniya ta kuma sannan yudu da yi yakini kina ma da yi yakini amma in ba shi ba yudu nima a annasari kina ce gairu al'ahadu hasar da zanna shi na samar da zato kawai ya gale wa ala zanni suke saboda ni watan shi hadisi imma an yi jama alafu an da sarki da kabuli ɗau ya jami alafu an da sarki da zaki hadisi in ya kasance hadisi ne na ahad imma an yi jami alafu asulu sifati da kabuli ko ya samu asuli na karba ne a shi wa kuwa sai duk habari na kinki shi ne gaskiya wanda na karɓo shi ko kuma ki samu asulu sifati da zaki wa kuwa wa kuwa da na kinki shi ne tabbato kare wanda ya rubuta wannan hadisi Yau haka sai malu masu ce ya gani ba alal zan da kun habari shina rinjaya da jana da zato gaskiyar labari ne gudu zubuti ina kiri saboda gaskiya da na karto shi wai gani ba alal zan ka kasabul habari shina rinjaya da jana da zato da watan ƙaryar hadisi ne gudu zubuti kasabul kiri saboda tabbatar ƙaryar da rufin hadisi a shekara kakin ta samu gana da mai gaskiya gaskiya za ka ɗauka amma da tona ba dan yakan yi kusan ya kuskure in ya kuskure ya faɗa abin da saɓani da yake yake ya kasance ya yi mantuwa ya mace da aka faɗa in yi mace da aka faɗa ya faɗi kaga in kaji ba kuskure na yi amma saboda gaskiya ta sai a ɗauki daidai yake a shirke nan kaga galibu zan hadisi ne kasance a halin na hadisi ne kasance a halin na to ga su wani jari wannan hadisi za a ɗauke shi sahihi in mun ya rubu sun kai ga matarsu sahihi in ba su kai ba sai a ɗauke shi hasan ya galibu ala zanni sai kulhabani ne saboda sai na ilimi ya galibu ala zanni kazibul habani da su goce kasar da na saboda ni muka ce dukkanin hadisai in ya kasance ba mutawazili na ba a halin na hi ha makabulu maqbul wal sannan kuma wa tanmitu qabl islam ana waqafi akan kan hujja da hada ita alal bahth sai an yi bincike a hawalin jaliha sai an bincike har duka rasul hadis nan yurfa mutadina a shi tunda aka ce ana waqafi akan sai an bincika akan madadin in aka yi bincika akan madadin an hada da dukuna sannan ko mutukin na sai a ce hadisi ne sahihi na saboda hadin na mutukin na ta mudaffina in ya kasance hadin na mutakinun amma hadin kudin sai a ce hadisi ne hasanun na in ya kasance kuma saduqun na amma bai mutukin sai ibn hibban na sai a ce hadisi ne ni sai a ce mishi hadisi ne munkarun na ko sai a ce hadisi ne da sai a ce munkarun hadisi ne saboda ni saduqun na qur'an sannan mamunun na amma sai ne ti hadau ko kuma a mahiyoci kuskure ne ya sawa ba ta yawa a wannan hadisi ne ba za a karɓe shi ba don haka ci gari ruwa a haɗu don hasala domin ƙarami to idan ya samu hujjoji wanda sun ka ɗauke shi ya samu hujjoji sun ka ɗauke wannan hadisin duk ƙarami da akwai alamun masu nuna ƙarfi ne da ilimin wasar wasar da ilimi shi na kai har da sani wasa da shi na kai da ilimin kusanci wanda ya ilimi ya ba a da mutsalaki shin al'ilmu yaƙini ko ba al'ilmu zanni malum wasu kashi nan nan a al'ilmu tana nuna a nan nan da A al'ilmin nazari ilimin nazari ba ilimin laluri ba ilimin laluri shine ilimin ni in muka ce kuma ilimin nazari ne wanda shine ilimi wanda ya kasance ba kowa ka samu dai ba sai da ɗaiɗaikun mutane saboda ni saboda shi ya kawo Allah sanda sai ka tafi zuwa bincike in ka yi bincike ka yi bincike ka yi bincike sannan za ka gane wannan hadisi lalle ana hujjar shi amma shi da mutuwa ba sai ka yi bincike ba saboda ba bincike akan abawan mutane shi mutuwa ne. amma na sai an yi bincike a shekin nan wajen bincike isra'ila da kai ko sai ka ce to ya za ka yi ya ce wajen ƙarar da ilimin musala sai ka ce hadisi wanda kasance rawahul buhari wa muslim buhari da mun so yato shi a shi wannan abu wata alama mai gudun ƙarfin wannan hadisi ta zagaye hadisi da gudun ƙarfi sai a ce ya ɗaya sai ka ce ya lalata shekai ilimin hadisi ilimin buhari da muslim a kashe ne hadisi wata kaddu mihima ala gairihima sannan da wata su akan wani ne fi tabi da sahihi ana gabatar da su akan duk wanda zo bayan wajen fi tabi da sahihi wato tantance hadisi ingantacce yadda suke riga ni saboda amarin lafiya sannan wata da kirkul ma ta bai ma dirka buli da ainihin haɗuwa maluma a kan karɓar buhari da mulim ɗin maluma su da buhari da mulim ingantattun da tabbayi kashe ita fi ba mun samu karina ko wanda ya kasance ita wannan karina tana gudun wannan hadisi kenan an samu hujja istilaliya ashe in ka tafi wajen kafa hujja ba aiki na jahilci ba to duk abin da ka gano da istidlal shi aka ce ma ilmi da dalili ya sai gano ne ka mun bayani akan ilmi da dalili da ilmi da nuri ko to duk ilmi wanda kasance sai gano ne to yanzu shin gano hakan ga kuma ka gano haka maluma sun ce ai sai wanda Allah ya ba basira mai haske sannan kuma faɗa da shi gaba ne da zuwa shi tunani da tsawon ta tabi cikin sannan shiga na hakan da dan kiyaye da wannan ko to wannan ƙarya ta farko kenan mu dinga ƙara'in da ilmin wasala da ta biyu suka ce ka bayyana alal misali hadisi wanda ya kasance a maluma sun ko shi da rukun ta'addar da rukun shi da rukun masu yawa ya ta'addar da rukun shi da hanyoyi masu yawa amma ba ma balaga haddata wasu da ya kai matsayin hadisi mutawa ta ba ta ga shi in ka kiba shi ma akwai dalila bai gode gaskiya sai ko musa mota yana nan da kai ya za ka yi bincike ta da hanyoyin da sai da zuwa tunani ko shi kenan in ka ce ilimi na gane hadisin ga akwai wasu ƙarinoni masu wani ƙarfi ne a shekenan ta gama ka ilmi na nazari ba ilmi na laluri ba an kiyaye da wannan ko sai su ce to sai ran wannan kuma sai hadisi wanda ya kasance shi kuma yana da isnadi isnadi ne wanda ya kasance cikakken isnadi na shari'a kai sosai lokacin misali kamar hadisi wanda da bin za a hannu ya rawaito an shafi shafi ya maliki maliku an nafi nafi an a nafi na ibn umar ibn umar annabi sallallahu alaihi wa wasallam wannan sun ce shi a cikin sassafen zahabi dan imamun na imamin an imamin imamun ahmadu bin hanbali na imamin ashabi an imamin malik bin anas to kaga in kake ba irin wannan shi a karina wanda ke gode karshen hadisi ashe to ya za a yi gano haka sai da bincike in aka zo da bincike wajen sigari sai ka ce irin eh, wannan hadisi mai karfi na kwarai ne ke gode karfi ya shi kai ga ilimi nazari sai ka ce abin da sanan ahmadu da hanbalin na kowa ya san shi ne itikali ne babu ne musu zama ne hadiri musu zamani ne babu kamata cikin zamani ne sai ki to shi yau daga shafi al-mutalibi shafi al-mutalibi zamani ne babu ilimi sai ka ce shi ko shi shi yau daga malikun nasi malikun nasi zamani ne babu ilimi shi ma aka ce mai imamu al mace ni bayan asir zama imamu al mace an ke yadda wannan ko to sai suka ce sai ina hajji da shi to yanzu abin da an tare na ga kamar wai duk wani mutum wanda ya kasance mai bincike na inda mai ilimi na an ka ce maka kamar malikun anasin ya faɗa maka magana idan malikun anasin ya faɗa maka magana za ka yi yanki za ka yi yanki da ciya magana ka inda ka ciya shi ba ku kwantarta sai ce shi kenan kaga idan ka samu hanya irin wannan an samu kalina mai nuna ni mai kai ka da wani ilimi wanda ya kasance ilimi nuna ina ilimi ne da dalili wani kara'ina wani kara'ina da ilimin masana sai a musu al-mustaqil al-mashhur al-mustaqil da alhamdulillah da kuma ma'ana riba al-mashhur al-mustaqil مشهور إن رواه فوق النين صحيحه كما تنزل اليدين وكل للجمعة قول العلم وحسن قادس طلب a ولا أقول أناني أين رأسي wannan mafaki da ma al'ana su yi kan na ta wa ma mu hadisi wanda amma wannan ke zo hada ta wato da ke matsayin hadisi ne to shi aka ce ma hadisi ne. ko kuma tamma da ko rukun a cikin mai hadisi wanda da kasance shi na da hanya a kasar mai ismaili wannan ke zo hada ta wato da ke matsayin hadisi mutawafi ba shi aka ce musulmi a shi aka ce mashuri shi mashuri watan ishurti saboda ma ne saboda shahada kowa na iya gane shi wasu ce shi da ke ne ta gudana shi ne ya ce mashuri ne wa ko kasnani mashhurun ana ce ma hadisi mashhuri ni idan dai ko isnadi ne da mutum ba sun karbe shi to akwai mashhuri sahihi akwai mashhuri hasan akwai mashhuri da'ifi sai ce sahihi ko ingantacce ne kamar ta yanzu da da inta hadisi yanzu da da ne da ce a kusa tisalatu an sita ya rasulullahi a kusa tisalatu an zita قال كل ذلك a يكن هذا لابد من ma sai manzo Allah ya ce masa hakai a sanaka tun da suka ce na'am ya yi gaskiya manzo Allah ta shi kawo raka adu ya yi ba'ada wa kullu jum'ati sannan kuma hadisi ga bayani akan wankan juma'a manzo Allah shi a idza aka idza aka ahadukum juma'a fa laysa in ɗaya daga cikin ku zai ta na juma'a ta kama shi wanka idan ya yi wanka wato hali ya masa ne ɗin halihi ya sanya turare na gida ne na iyalai ne ba in da mijin in bai samu turare ba falma'ul kutibun ruwa su a turare gare shi ka samu ruwa ka yi hamu ta hanyar kai da to shi ma wannan hadisi mashhuri na ko sahihi sai qabdul ilmi hadisi mai bayani akan qabdul ilmi inna Allah la yaqbalu an yaqbalu qabdul ulama to shi wannan hadisi shi ma sahihi na ko mashhuri to wannan shine sahihi mashhuri sai sahihi wanda sai sahihi wanda kasance hasan wa hasanu malama sun kyautar da hadisi da ilmi hadisi da ilmi kalila ala da muslimin wanda hawa mulimatin ziyarar ta mulimatin ba wuta ta lafar ilimin farida a lafar mulimin hadisin ma wai so aka yi ba a ga ya kai hasan duk hanyoyi ne gaba ɗaya babu hanya guda da hasan hanyoyin an ka tara an ka gamo na an ha gamo na an ha gamo na an ha gamo na da an ka tara hanyoyin gaba ɗaya sai ya kasance wata ta karɓa wata sai hadisi koma hasan amma su ne hadisi da ɗaya bari mu farida ala kulli mulimin da ifi ba na ibn ibn mulusi shi wannan hadisi ma na ƙarya ne ba ne gaskiya ba ne wanda aka fa hukunta ne shi to shi wannan hadisi ɗalibin ibn farida ala kulli mudin hasanun hadisi na da kasance hasan yan katiba cikin jami'u bayanin ibn farida ne wannan na ibn al a an ya kawo shi wajen waya ka kusan kowa da ko da abu na shi amma dukkanin su bayyance su a hadisin wanda abul uznani sannan maluma sun nuna da al-musulmi na ra'asi al-musulmi na ra'asi hadisi na wanda ya kasance mashhuri amma wanda ibi hadisi mashhuri na al-musulmi na ra'asi da haka ce wa za'a kullu sunani an ra'asi wanda maluma sun nuna shi a a wannan a imamu ibnu cikin mukaddama ta ibnu ya ce to kada ka ga can karshe inda bayani akan hadisi hasan ya kada ka ce in hadisi ya samu hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban shi na karbuwa to ya amsa kuma gashi an kawo hadisi na ɗungani nuna ra'asi ko tare da ifi na kuma an ce amma shi bai karbu ba sai ce to haka ne abin da ka sa hadisi shi karbu in ya kasance hadisi rawihi wajen da ifi na kiya shi duk a fawo kiya da ramin ga hirzi ne amma hasa dokun na ma'amunan sadokun na ma'amunan to shi wannan in ya kasance mun ka samu ta gehe an karuto nan hadisi irin nashi isa aina hadisan in mun haɗu wani hadisi yujibu ma da wafa ya kama da hadisin da ya rawaito ko ya da hadisin da ya rubutu sai mu gane shi nan dai shi yau bai samu kuskure din da shi samu kai ne ba dan nan da tunani gare shi bai same shi nan tun daga mun yaro ruwa ta to dare da shi ko kuma kasance hadisi kina da ramni ne rami amma da ba mai nisa ba kamar hadisi wani kasance musulmina yan hadisi kasance musulmina kina kasancewa hasan bima kike yi mutum a ahara sai kasance ta hanya sai ta ta karwaje shi ya ce amma hadisi ya kasance rawi da mutaham wanda ta hadisi ana tuma ta da karya ko kuma ana ba ana tuma ta da karya ba ya kasance hadisi shazun na to shi wannan ba zai tashi daga zama shazun ba wata hanya ba ta karwaje ko hadisi ya kasance rawi da mutaham da zubina to ini ne shanan da ifi ne sai da kini shi daga zama munkarun shi koma da ifi in ya kai da ifi ba kenan da tsayawa sai ya buga misali ce kamar yanzu al-usnani min al-ra'as hadisi na albani da ra'asi da ifi na kuma don ni gare shi duk bida ne ɗuriki duk hanyar da aka bi inda an kauta abu na mina ra'asi hadisi shi na da ramni sosai sosai bayan ya ta bayani a kan ramni ne sai ce kuma wasu ita a kan ramni amma dai ya tsaya a kan ramni sai wannan ibrahim a ta kalami ya ce shi kuma ya bibi hadisi gaba ɗaya hadisai na abu na mina ra'asi gaba ɗayansu ya kada su masu ramni ne wa amsaluha ya bi dukkanin wa'anda sun ka kyawu albarka a hadisa hadisai guda hudu guda ne wanda an karbi fa'an abdullahi bin zaid da guda wanda an karbi fa'an abdullahi bin abbas da guda wanda an karbi fa'an abdullahi bin umar da guda wanda an karbi daga abi umama abdullahi yake to waɗannan su amsalu duk hadisan da ya tara ya tara duk gaba da rukun hadisi na al-ghalibin ra'asi ya tara su sai ya samu waɗannan hadisan guda hudu su ɗaya sun ta hito mutuwa sun yi waɗance ne kyawu sai kuma wani hulku sai ce to shi hadisi na abdullahi da zai wanga da fara kawowa ya ce ciki ne akwai wata soyadun ciki soyadun sakilin an tambayi shi tirmidhi da kai ne cikin iran na shi da yi rubuta tare da rubuta da tahin sun yawon al'idan ya ce na tambayi muhammadu ismail al-buhari an soyadun wadda aka kwace mai na tambayi shi hukumar soyadun sakili ya ce ramni da shi da kuma cikin inzami gana shi na tsanani na da asiri shi ya yi wa an an an zai an an abdullahi bin zaid ya ce tura shi ramni da shi kaga sai kare da wannan sai ce wa amma hadisu abdullahi bin abbas amma shi kuma hadisi na abdullahi bin abbas ya ce lallai hakika an rubuto shi ta hanyoyi ta hanyoyi ga sun dukkanin su kuma sun taho ingantattu amma sai dai akwai abu kamilin a jihar shi ya mutu hadisi watan daga gudanar shi kuma watan gudanar ya yi ruwaya a ibnu jirage shi ko ibn jarir ya yi ruwaya abdullahi bin abbas sai shi wannan hadisi na gundaru na wannan abu kamina a jihar an gundare shi kuma watan gundarin a ibn jarir sai shi wannan hadisi ya an kari bai nadi kallahi ya dauki amma wata ta faru da jikin gundarun a ibn jarir sai shi da jarir ya ci wannan gundarin ya yi ya ga ibn jarir da gusura to ruwayoyin da an kawo ga yadda da yadda cikin musula ce ran ne da shi na wahani wajen wani na cikin musula ya ce amma wasu ka ruwaya ruwaya haddadin cikin makka su ruwaya yaran su sai shi tuwon muku shi a cikin su kaji wa yi ta kaga kare da wannan ko sai mu. sai ce sai hadisi na abdullahi bin umara shi kuma hadisi na abdullahi bin umara sai ce shi kuma an diba an samu shi ma shi na da ramni shi kuma zaman da aka shi an samu nufin da aka ce ma a isma'ilun ayyashi isma'ilun ayyashi shi a da ruwaya to ruwaya na tashi sai ya kiba shi to shi wannan hadisi abdullahi bin abdullahi bin umar shi kuma akwai wannan ciki to ya kawo dai illa yi wanda yake yanzu bai iya kawo ta sai ce shi ma hadisi na abdullahi bin umar shi na da illa kuma ya kawo jahin illa ce yake yi haka abin da yake nan yace waɗanda sun koyo ruwaya amintattu daga Abdullahi umara min kauli kauli ne na ba kauli ya ba kauli manzo na sallallahu alaihi wasallam hadisi ke ne kana mugubi na yace kuma haka zakatun sun koyo ta Abdullahi bin umara sai kawo ga hadisi na Abu Umama al-Bahili yace shi kuma hadisi Abu Umama al-Bahili wannan hadisi ya an ka riba da jami'i ɗuriki ya an ka riba hanyoyi ne daga shaharun haushe na abu Umama al-Bahili shaharun haushe shi abin waya min ɗariƙi da ko wani take da ya mutu zuwa ga abin umama ne sai ce shi kuma shanu na haushe mai wata malum masu nan da shi an ce shi ma shi a cikin zafafu to haka da ya kawo ta shi to gurin hakan ga wanga hadisi shi na ta kaburi yana da ramin cikakke wanda ka hana hasana shi sai ce to ma ai in an ka diba imamun nawawi cikin farkon a littafi ne da nawawiya ya ce hadisi na wata hadis an ummace arba'in hadisan ya ce ya sa ya ce ita ittifaqi daga maluma Don maluma hadisi sun ittifaqi a karami ne ma a kasa duk muke ita da hanyoyi ne don maluma sun yi ittifaqi a kan ramin hadisin man jama'a an ummace arba'in hadisan kuma hadisa an ummace arba'in hadisan ya ce don maluma sun ittifaqi a kan ramin hadisan. sai in maluma na ittifaqi a kan ramin hadisin ma a kasa duk da ita da hanyoyi ne to yi isa da lalin da shi ba bai nuni ba ma a kasar da ruhi zai samu ke kenan ko bayan wannan kuma sai kasance wannan abu farin ibn jauzi cikin al'ilalul mutahira da tahin hindu ta yi sanin shi al'ilalul mutahira cikin wannan tahin shi ya ce duk ba ɗaya hanyoyin hadisin ga ya su nan ne gare su babu hanya guda inda take ba haka ta shi nan da yi. da wannan ko? to bayan wannan dai maluma da yawa sun yi bayani akan al-usnani min da asa hadisi na bi da liƙi mai ranni to sai kasance albani rahimahullah ya su dina albani sai ce hadisi san ya kan kila da ga hujjojin da maluma ta sun rubuta ba ko kuma kila bai tsaya ya tantance da abin da suka ba dan nan ya an ka diba haka kuma ibn jawzi an ce duniya ba mu rubuci kamar duk duniya gaba ɗaya babu wanda ya rubutu da abin farji ya inna haka ne tamiya ce an san kuma sani ne ko da sirani zahiri da tafannin hudu urumi amma ta da ce shi bai taɓa ganin marubuci ma abin farji inna ba ya ce ya ga littattafai ne daban-daban daban-daban sai da kira jalladi dubu na shi daban-daban ce bayan haka na sai da sake ganin wasu to gashi ya ce duk gaba ɗaya hadisin ga duk ya tara shi gaba ɗaya ce ne shi inda su sulaiman ya ce akan wani shi mukaddamanci sannan a wannan ibn hajar al-asqalani ya ce akan rauni ne fi lokaci sannan a wannan iraki ya ce akan rauni ne iraki da kai ne cikin a taqidul idahu nashi wanda aka mukaddama da ibn sulaiman ya ce akan rauni wannan hadisi to shi su imamu su ta akan rauni ne su shehu abdullahi sun ta akan rauni ne to yanzu za mu ɗauki ƙaunin mutum guda ko na mutum mutum guda mu wurin can eh? ya za mu kenan wani hannu ma'aman ma'aman ko mu ma'aman ko Su shi su shi na haka al'ula na da nasi saboda na ji an ce wasu hita mu shi wa Abdullahi ya wa shi wa Abdullahi ya ce hadisin ga dini na amma hadisi hasan na hmm? so a zaɓin sanin da rasi to kuma wani mun yi sako to mu tashi wani muhaddisi da ma'a wani mu gane alƙusanin da rasi maluma sun ce abin da aka nufi da alƙusanin da rasi watan kunnuwa suna cikin kai ana ba su hukuncin kai ni aka wa kai wajen alwala to ashe za a shafi kunnuwa sai suka ce to ai shafi kai wajibi na ashe shafi kunnuwa wajibi na ke sai suka ce a'a shafafka ya waje, amma shafar kunnuwa sunna ce saboda an ga abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas da sauran sahabbai sun yi aure sun shafi kunnuwarsu an ga wasu sahabbai sun yi aure wasu shafi kunnuwa ba ashe da wajibi yana da sun shafa sai malama wasu fita a kan cewa an qurani zai nuna rasu kowa ne abu da ke ka ga shi wannan hadisi ko ina sha da rabu ko Su sun sun shi abin da abu da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusance in ya sadida kina cewa watan sajattu wajhi lillazi lillazi halaqaha sajattu wajhi na ya sajida da fuskata lillazi halaqaha wa sawwara ha wa shakka sam aha wa basara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sajattu wajhi na a sajattu wajhi na ya sajida ga fuskata na ruka da fuskata na sanya ta ga kasa lillazi halaqaha wa sawwara ha wa shakka sam aha wa basara وشك سمعها سمعها شكوما غني أشياء الأسنان من الوجهين don haka ga shi kenan tun da haka na sai sun ci shi kenan wa za a yi in an ka tahu wajen alwala in an ka wanke hukuta sai a wanke in an ka tahu a sha haka an ka sai a sha hin sun cewa min wannan kenan ka ga nuna al-usnani min al-wajh ko wannan sun kace akan cewa al-usnani min al-ra's su ko sun kace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata idan bawa yayi arwalla ya wanke fuskar shi wata kharaja hadaya min yi. hatta ta harja min ashkari ainihi hatta ta harja har ainihin zurbai sai ta min ashkari ainihi daga gidan idanun dai. masu hara masahara asahu haraja ya ku idan ya shahi kai ne haraja ya ku sai kurakurai su hita mayar asiri daga kai ne hatta ta haruja hatta hita min usnai daga kunnuwa ne hatta ta haruja mai usunai ya za masu hara masahara asahu in ya shahi kai ne sai kurakurai su hita daga kai ne hatta ta haruja mai usunai hatta hita daga kunnuwa ne a shekenan al-usnani min ra'asi to kaji da sun haka ma wannan shi abu ke su ma'ana ta dai kamar da aka ce ma dunzan nuna ra'asi dan kai shi na da kunnuwa suna da rikin kai a ba su hukuncin kai a shafe su to wannan shi ma lumma su ke kai alkunan nuna ra'asi a shafe su ne da ake shafa kunnuwa irin wanda ake shafa kai alhamdulillah su zafi su lamana su ne yasta hmm. tunaka mun hukunta mu to tunaka mun karanta aya yastatunaka kullu lahu fi kulli kalala tunaka suna tambayar ka kullu lahu fi kulli kalala Allah shine muku jawabi shine muku jawabin tambayar ku fi kalala akan abin da aka ce kalala tun shi muku bai bar bai bar kuwa bai bar ku ba bai bar ka ba bai bar ka ba ku hmm, shi aka ce kalala ba Babu ba uba ba yan uwa ɗaya fari maza da mata ko kuma yan uwa mata da mata yake littafi wanda an karaba mai bayani akan tasbaha wanda an ka sanya mata addinin manfa'a a zagewa da ake tasbihi da nasiha tambihin da kawai za mu ciki ne shine addiba ababen da a ciki kuma a karance su da kyau da kyau an kawo hadisai na sahabbai akan ainihin ingancin da tasbaha manzo sallallahu alaihi wasallam ya karar da ɗaya daga cikin mata ne wadda aka ce masa fiya wa bayyana mai dai ha arba ka alati da wati gaban ta akwai gonsun da biyu guda dubu hudu gonsun da biyu guda dubu hudu me ta kai su idan diga ta kai su ko to me aka yi zuba idan diga aka yi ashe ta kuma da me ta kai ba ba da su kai ba kuma sannan ta yi wanda Allah shi cewa watan a na hore ku ko عليكن بالتنبيه بالأنامل فإنهن مسؤولات مستدقات فإنهن مسؤولات حقيقة ذا أتميز مستدقات سننكما تماسهون شينا سننكما ولا تنسينكم من أحاديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليكن بالتنبيه والتحليل والتقديس ولا ولا ولا تنسينكم ولا ولا تغفل وتحسن ولا تغفل وتحسن التوجيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نزله أو نحوه ko kuma ta kai da manzo Allah ya faɗa ya ce dai kun wannan ne a kici shi na magana akan ni akan tasbihi da ya yasu ko bil anamin to sai maluma suka ce ai wannan inshabi ne shi suwa ne idan ma ko al afdalu wa auladuwa ga abin da amahici wa ko la yana fi jiwa ga ko kore halacci ba zai ko kore halacci ba ko mutum da ko kore halacci a shi halacci na nan wannan ba mu ga malum ma inda sun rubuta cewa haram na ala su ba an kawo hadisi na sahabbai an kawo hadisi na tabi'ai an kawo hadisi na arba'in tabi'i an kawo hadisi na auliya an kawo hadisi na sahabbai duk dai akan ya ba don haka ga mu abin kawai zamu cewa a ɗalibai irin musu ɗaya su diba abin da an rubuta cikin ɗalibin manfa ala jawazi an tafihi da nuzuha su rike akwai hujjoji na akwai hujjoji na manzo sallallahu alaihi wasallam saboda akwai takariri da shi ya ga an yi gace sa an karbi da ka tare ba ta kina so shi shirye zuwa garin abin da muhimmanci ko kuma da sadda da sadda ke tabbihi ga da wannan ɗan da biyu nan da dubu hudu sai ga da ne na tabbihi da shi shewa san sabbahatu a kasamin ma sabbihin da tabbihi a kasamin ma sabbahatin yadda abin da ke tasbihin shi ko ta da shi nuna ga cewa ya yi tafiye ke da abin da ta yi bai ce ki tun da ɗaya da biyu ba kar ki sake yi su ba a samu wannan ba bai da miki turki don kun gashi ke na ana yi ko don kun gani duk abin da tabbatar da shari'a tabbatar sai abin da shari'a ta kore a kore shi wani hasan ma hasan mu shehu wani abin kuma ƙafa mu shehu abin da shari'a ta kyara shi ne mai kyawu abin da shari'a ta tsara kuma shi ne wanda ya kasance ba mai kyau ba da kuma ilalar lahi ba mai hukunci in ba Allah ba Allah shi ne hukunci wannan abin da cewa kenan hadiba littafi inda ake da bukatar tambaya idan muka zo cikin karatun da muka yi sati sai ya tambaya alhamdulillah wasu lafi wasu lafi ala shi ne wasu lafi ala ya ne shi ke nan ko ba sauran tambaya daga wani eh. shi na tambaya a kan wai alwala ta sallar jana'iza ba a sallar farilla da ita ba haka ba ne alwallar jana'iza ana sallar farilla da ita malum masu yi ita da arawar wuri wanda ya kasance dukkanin sun sun maniya alwala ta sunna guda bakwai wanda ya kasance ana sallar farilla da ita ana nafila da ita sun ka sa mata sannan shi uku sannan da uku akwai alwala guda biyar wadda ba a sallar farilla da su ba a sallar ba a sallar sunna da su ba a farilla da su ba a lafiya da su alwaloli na guda biyar su kuma su malamai suka ce musu na katamizu na katamizu alwala guda bakwai wanda ya kasance sunnoni na ana sallar farilla da su sun ka samu su sunar ji uku sinu sunnatu alwala ta sunna ta wuce ne nunu na da natu sannan ra'un ragabatun jimun janabatun ainun idun kafun kusufu shamsi ko kusufu kamar mimun masu musali sannan rishi uku wasinu ay sunnatu kullu ma'rada wa numu nablu summa ra'un rajba jimu janabatun wa ainun idun kafu kusufun na mace ta taɓa wani yankin ba yanki yadda wannan ku wani ana ce musu nari uku bayan su sai na kata ne to wannan alwurin sai wani masu ka ce wa hazari wudu'a wannan alwurin ne guda bakwai ana sallafa lila da su ana sallafa lafiya da su mun ji kimin ko janazatu duk alwala duk aiki wanda ta kasance bai yiwuwa sai da alwala ko na sunna na in bai yawa sai da alwala to in kai wani alwala ka yi shi to kada sallar da da ita akwai aiki wanda ya kasance ko ba wa alwala ana yi ne shi aka ce mana nunu nono a nawmi alwala da kai saboda kwana wanda alwala ne shiga kwana wannan alwala ba ka sallar zai ita ba ka lafiya da ita na katani kafin qira'atu alwala da kai saboda karatu ba tilawa ba qira'atu kafin kenan kamar yanzu ne kasance ma da ci alkur'ani na shi a sun sunna kawai shi karatu alkur'ani shi da kai ba da ta haifar da ba to shi shi a wala musu haɗi ya samu ɗan shi nuna shi ta yi ko bai a tun da bai ba an da rika ba yin wannan a musu haɗi na ita aka ce ma wudu'ul qira'ati a wala ta karatu ita wannan a musu haɗi ta na ƙasa ko ta wani tabarun a wani da ke saboda kana jin zari zari ya mayawa sai ka ce bari ka alwala ka rinjin zahi ka ita irin wannan alwala ka ka kawai nan ka bari zahi kawai to wannan alwala ba ka kuɗa ta baka lafiya da ita sai ni mu ko ya ci kuma wannan mulaƙa ka hakimi alwalar da ka yi saboda gamuwa da wani masaraki wani jahili ko kuma wata wani salihin masaraki saboda shi dai misali kamar zaki na baka san da za ka ikuwa ba ko salihi na ka tsuwa shi kuma shi shi ya gwamma to an ce alwudu usrabul mu'min maka makai mu'min to alwala da kai da bin mulaqatu hakim don zuwa kotu wannan alwala ba ta kula ba ta da ita sai zalim ko ziyaratu alwala da kai don ziyarar wasu salihai in kai alwala don ziyarar salihi wannan alwala ba ta kula ba ta da ita sannan shi uku na kata mutu wannan muna da bakwai shi muna da alhamdulillah wasu lafi wasu lafi wasu lafi marar shi wanda ya zamana eh. ko yoshi an Allah ta kare sai ya kara rata eh. ko yoshi an Allah ta kare sai ya kara rata to shi wannan an bai tona duk sahabbai kuma hana su sahabbai na manzo suka zama cikin awala ta ga yanzu mun karanci wannan an rula abi hasan wanda ya kasance kawon an rula hayana almadani wanda mu kare yanzu wanda ya ruwa wannan an abdullahi ibn zaid ya kasance shi na yawan awala shi na yana yawan awala da rauna ta kai bisa yau don haka ce ma Abdullahi bin ina son ka gwada ni da manzo Allah ke alama dai in ƙara samun lada a kan aure da take sai faɗa mai sai ya kasance da manzo Allah ke yi haka an so kullum kana shi a aure alwudu salamun mu'min a'a in dai sai in kayan niyya aure da kai duk sallah za ka yi sallah da ka amma in dai kayan da ka zauna cikin tsarki wannan irin wannan aure ba za ka yi sallah sai ka kaddara cewa a wurin nan za ka yi za ka ɗauki alƙur'ani ɗaya lokacin sallah ya za ka yi sallah ita ya ci za ka yi ita dan musahabi na ka zauna cikin sarki an gane kowa wajibi na tunda musahabi na ka zauna cikin sarki a shi ta zauna da alwala ta kare ka sake yin wata wannan musahabi na kai alhamdulillah wasu lafi wasu lafi a rasu a riba a baifoniya muna cikin bayani a kan hadisin yawan guri riba a da zaɓar rawi muna cikin hadisi mashuri وللمحدثين ما أن أنسي أن شهرا وما الأوامي حديث أنا مسلم بالتمام للفقهاء أبغض الحلال بالفقهاء أبغض الحلال صححه الحاكم في الرجال حديث لا هيبة علم من سئل حسن كل عند حبيب كمل ولا صلاة أي رجال المسجد مضاعف للبيهقي لأمجد والله الحمد to wallahi muhaddisina hadisi wanda ya kasance mashhuri na inda muhaddisina mun yi bayani akan hadisi wanda ya kasance mashhuri na wa tambun kowa da kowa abin da aka ce hadisi mashhuri hadisi wanda ya kasance rawu kusan karwaito watan ko kuma abin da ya uku har zuwa gare mu ko kuma har zuwa ga tabi'ai har zuwa ga arba'i tabi'ina wallahi muhaddisina shi kuma hadisi wanda ya kasance mashuru na ilmu na ma abin da an karto daga anas annatas annata shaharar wanzu Allah ya kulle shi wata guda ya da'u ala ilmin wa zakawana wa kusa wa usayyid asadillahu wa rasuluhu Allah ya kunuti wata guda shi na mugumin addu'a ga ilmi wa nuru ilmi wazakawana da zakawana wa yi da shi na cewa da wani da wani da wani da wani da wani Allah ya san mu gare su wa ma'al awami sannan akwai hadisi wanda kasance mashhurun na inda muhaddisina ko mashhurun inda fuqahai ko mashhurun inda al'ama za ka ce wa al'awami bayan muhaddisuna da fuqaha'u da usuliyuna sannan kuma wa ma'al awami hadisun hadisu hadisi na al-muslimu man salima al-mu'minu min salihi wa dihi kina shi da tamami da karanta hadisi a karshe al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wannan hadisi mashhurun na inda al'ama. mashuri na da kowa da kowa duk wanda ka taba ka ci zarafi ne ka ci zanu ne sai ya ce ai manzo Allah cewa al muslimu man salima al mu'minu bi lisanihi wa yadihi sai shi kama hujja da wannan ko kuma da wanda ka ba shi wani abu na shi da fuqahari akwai hadisi wanda kasance mashuru na ibn fuqahari wato manzo Allah shi cewa abghadul halali wato mahi kin halal inda lafi addalaku wato alaki saki shi na cikin halal wanda ya kasance Allah bai so ba wasu sakin an ba a so ba wai halayya wadda ake ciki an yi shekaru tsakanin ma'aurata biyu ke da ma an hayayyafa an yi sabo sosai ta ga 'yan karɓi an karɓi duk wannan sabon gaba da yanki duk wannan alaƙa gaba da ta yanki to shi wannan yankewa alaƙa shi Allah bai so ba ainihin sakin ba yankewa alaƙa ita ta Allah bai so Allah na yankewa ne wannan alaƙa yanke ta halal na amma kuma Allah ba ya suta abdul halali nan Allah ko inda Allah a dalar da wannan hadisi mashuru na inda Bukhari sa al hakimu hakimu mai sabori sahahu ya inganta shi fi rijal shi rijalul hadisi cikin rijalul hadisi masu tasihi ko fifi to hakimu mai sabori shi inganta da wannan hadisi da shi da wannan da shi da to da shi da ibn hibban al-rizi shi ma inganta da wannan hadisi hadisi rami mata sannan akwai hadisi la yi fitil fasiki ilimin masu ila masu ila an ilmin faka ta mahu alima wallahu bil jami min nar yawm al qiyama masu ila an ilmin duk wanda an ka tambaya ilmi faka ta mahu yau shi ilimi shi na kasancewa bi da kitabi da hana a arul littafi ko bi alimin jawabi ko kuma da rashin jawabi akan tambayar da an kai maka duk wannan da ilimi na idan wani zai jawabi ina da Allah ta'ala mai littafi ya ba shi ta yi da ilimi in an kai ma tambaya ka da kake ba da jawabi akan tambayar nan muddin dai adalla bai motsa da ka ki jawabi akan tambayar nan ta yi da ilmi ilmu masu ila to ku sani kullum inda haka zaki to ku sani an wata da kullum kowane ɗaya daga cikin wannan laliye mata da fasikin babu giba ga fasiki mutum ne kasance fasiki na ya bayyana fasikanci ne bayyane bai kunya kowa bai ba da hira ka ce wani mashayi na ba giba ta na kai tun da bai da kowa na gani yayi mujahara da lahijja ka aikatawa ko wanda shi na bai jan kunya kowa gaban kowa shi na tsaya da mace ko gaban kowa shi na yarbewa da mace bai jan kunya kowa to wanda ba ku na kaci wannan shi na lagi mutu da fasikin duk aikin da mutum kai da fasikanci in dai hanyar yake kai shi yin kowa bai rashin bai na shi rashin kunya da rashin mutunci da jira'a da rashin yi tsoron Allah da rashin kunya Allah da rashin kunya mutane da rashin jin kunyar ainihin al'umma ya fito ya shirya aikata aiki bisa ba ku gobe na ce wannan mazinaci na wannan mashayin giya na wannan dan zina na wannan dan lewani na ba mai ga wannan tun da ya riga ya bayyana amma tun bai bayyana ba ya tufa maka ne asiri ka tufa mai asiri duk wanda tufa musulmi asiri Allah tufa mai asiri dan al'umma idan ka tona asirin musulmi kuma Allah zai tona naka duk wanda ke bi al'aurar musulmi abin da Shehu Usman ya ce duk wanda ke bi wani musulmi mutum na laihi shi na hukumar kuta laihi ne bai son a gane shi kai ko kana bai shi sai ka gane ko bai na kai to in ka gano ka tuhu ka bayyana kai ma sai Allah ta nuna ka asiri malik ke ba a wurin ta aiki duk wanda ke bi al'aurar mutane yadda ke da ba a wurin ko Allah zai bina shi asiri hatta yau zai haku sai Allah ya kunya tashi walau fi bai walau fi yau bai ko da ko shi rashin sai ya kunya balle ma waje har shi ranka sai ya kunya ina mutum ya kunya kenan dan abin da kai shira ba wanda sani ko kunya shira ba kunya wuce to ko shira da sai ka ji kunya balle wuce don haka ba a su bibiyar nan amma in mutum ya bayyana da laifi ne bayyana shi na bayyana abin ne ba bai na kashewa wani mai laifi ko kuma wanda ya kasance shi na yaudarar musulmi da musulunci yana wasu ababuwan da ba daidai ba ba bai na kace wani abin da ya kai ba daidai na kunji kunji kunji kunji ababen da ya kai an dai bayani akan gibobi wanda ya kasance sun halatta ko kuma wanda an zalunta Allah na cewa la yuhibbu Allahu al-jahr bi su'in al-qawli illa man zulima watan Allah bai so ka bayyana da wata mugunyar magana ba ko wani mugun aiki da wani illa ma zulmi sai da aka zalunta idan mutum ya zalunce ka ka zalunci sosai ka zalunta sosai ba da hidan ka ce wani ka da abin da hana da wani na yi mu'amala da shi ya rike ni kuɗi na zo na ce shi bayan ce ba ba shi tsakanin mu da shi saboda babu takarda ba rubuta bai rubuta ba ta ga wanda zalunta ka an kai ko da babu da hidan ka bayyana da wani duk wanda ya zalunce ka zalunta ne ta kai zalunta ba laifi dai ka zo ka kai kara kai ga wani ka ce ne ya zalunce ne ka ji ka ji abin da yi wannan kai kara ne ba komai ga irin wannan watan shi na ce lagi mutane fasikin ilmi masu ila wasu na kuna ila haka sun kamu ولا صلاة أي رجال المجيد إلا في المجيد ولا صلاة أي رجال da لا صلاة رجال المجيد إلا في المجيد مدأب wannan hadisi mai rauni na da da bai haƙi kun bai haƙi al'amdin wanda ya kasance mai girma ne bai haƙi shi ne ya rama da wannan hadisi ya ce wannan hadisi da ifi na la salata da jarin majid ila fil majid ya aka ce wannan hadisi ba mai rauni ba ne da ingantacce ne da duk wanda ya salla ba shi masallaci ba idan sha da kuka da shi ya salla to wannan hadisi rauni gane shi don haka ba a hujja shi da ta ba a hujja da wannan hadisi ko da ita muna je targibi muna ko muna jin targibi ko ba amma da haka dai wannan hadisi shi ya kai rauni da ba za a yi hujja shi ba la salata da jarin saboda idan aka ce ai hujja da shi ibadodin ibadodin za su lalace kuma Allah subhanahu wataala shi ce alhamdulillah wasu ala للأمة البركة مع الأكابرين فأخذ فرجا ومن الأكابرين ولله الحمد وللأصوليين akwai hadisi wanda ya kasance mashuru na ilmu ilmu usuliyina sai ka kusa ingantar da watan rafa'a watan rafa'a Allahu an ummati Allah ya doki alhada'a kuskure wanda ziyara da mantuwa wada'a wanda ke afuwa ummati daga al'umma a an musu rikon su kan musu da laifin kuskure ko da mantuwa shi an kaɗauke ba mantuwa da kuskure ba suna mantuwa suna kuskure wata rikon su da laifin mantuwa ko da kuskure aka kaɗauke musu da wannan hadisi mashhur na inda usuliyi na wasa hako lil'amal da baraka hadisi wanda kasance kuma mashhur na inda al'ama albarakatu ma al'akabiri albarakatu albarka ana samun ta ma'a tare da al'akabiri masu girma in ka bi masu albarka sai ka samu albarka in ka bi masu albarka ba ka samu albarka albarka ka tuma al'akabiri sahabu jam'u min al'akabiri aljamu masu yawa jama'a masu yawa min al'akabiri da manya manya malama da hadisi sahabu sai ta da hadisi wannan albarka tuma al'akabiri hadisi yana da kasance mashhurun inda al'amur wa sahabu wani mutane الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله